Wani dalilai ne ya sa ba a girmama ƙa'idodin doka da kota ta sanya? Ana cewa mata suna da kaso 25 don me alhali suna wakiltar kashi 55 bisa ɗari na yawan al'umma. Yawancin lokuta mata masu da isasshen masaniya akan incin jama'a da na siyasa ya kamata su kama jikinsu tunda su ne mutane farko da ke yin zaben jam'iyyun siyasa amma a na matsayin wa'adi sai su tsinci kansu a baya kuma kun kun ga akwai talauci akwai rashin karatu kenan ya kamata mata su samu abokanan tarayya don tallafa musu don samun shigar su da dama cikin wannan tsarin zaɓe. Me yasa a cikin siyasa kota ba ta kaiwa? Da farko dokar kason kota ta zama ta mata alhali cewa aka yi wannan ko wancan jinshin ya kamata ya zamanto mace ko namiji ko namijin ne kason kotar gudar ya kamata a bi amma ministar da ke kula da ci ci gaban mata ta yi duk ƙoƙarinta domin ganin an haura wannan kotar. An gode Allah yanzu ba a batun kason 25 bisa 100 na kota amma fiye da kason 30 bisa 100 na ake. Me yasa mu muna son a ce ma kason 50 bisa 100 na maza kason 50 bisa 100 na mata. Ya za a yi a samu hanya wajen ƙungiyoyin siyasa domin su samu su ƙara mata. Yanzu gwamnati ta yi la'akari da cewa mata su kasance kan gaba a jerin sunayen jam'i'un siyasa duk wata jam'iyyar siyasa da bata girmama cewa mata suna kan gaba a jerin sunaye za a yi watsi da ita. Ya za a yi a ƙara adadin mata da za a yi wa naɗi na jagoranki? Wannan shekarar za a samu wani canji tunda an samu abokanan tarayya don kamawa mata. An samu mata masu fama da nakasa da suka ajiye takararsu. An samu mata da dama 'yan takara a matakin karamar hukuma, a matakin yanki da ma na babban birni da kuma matasa ma. Ƙungiyar mata Kwangafen tare da karfin gwiwar a pak Niger ta samu gudanar da taronin waye kai a kan rediyoyin karkara don taimakawa mata na su ajiye takararsu a jam'i'un siyasa. Ya kamata mace ta tashi tsaye tsayin daka don samun kotarta. Wannan shekarar muna ganin mata da dama za su ajiye takararsu a jam'i'un siyasa kuma za su ci nasara in Allah ya yarda.